وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون tabbas waɗanda suka zalunci kansu da yin shirka da saɓo, suna da wata azaba kafin azabar ranar lahira a duniya ta kisa da kamu a wurin yaƙi a barzahu kuma da azabar ƙabari, sai dai da yawansu ba su san haka ba don haka suke tsayawa akan kafircinsu yayin da Allah ya bayyana bacin abin da mushrikai suke kai sai ya umarci manzansa ya daina damuwa da su kuma ya ci gaba da yin haƙuri akan ƙaryata shi da suke yi ya ce